45 daga lokacin ne kuma mulkin mallakar japan akan koriya ya kawo ƙarshe daga ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan oktoban shekara ta 1958 a ƙasar pakistan janar muhammad ayub ya jagoranci juyin mulki na farko wanda ba a zubar da jini ba wanda ya uku shekaru 11 bayan samun 'yancin kai na ƙasar bayan ya karbi iko da kasar ya tilasta wa shugaban kasar pakistan na lokacin iskandar mirza yin murabus bayan haka kuma ya naɗa kansa a matsayin shugaban kasa sannan kuma firaministan kasar a lokaci guda sai kuma a zaben shekara ta biyar janar ayub ya lashe zaben shugaban kasa wanda aka gudanar amma bayan da ya share shekaru goma sha ɗaya yana mulki tattalin arzikin kasar pakistan ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa mutane suka fara yi masa bore saboda haka ya ga babu makawa a latilas ya sauka da kan shugabancin kasar pakistan ya kuma miƙa shugabancin kasar ga sarkinsa a shekara ta 1969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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya ce ba makawa kasarsa za ta mayar da martani kan harin masallacin Shiraz da yi sanadin mutuwar mutane kimanin goma sha biyar. Shugaban kungiyar ECOWAS ya gana da shugaban Ukraine a yunkurin sasanta Moscow da kuma Kyiv. Siriya ta sake dakile wasu jerin hararen saman Isra'ila karo na uku kenan a cikin mako guda. Tun suka cikakkun labaran Iran ta bakin shugaban kasar Ibrahim Ra'isi ta ce ba makawa za ta mayar da martani kan harin da 'yan ta'adda suka kai kan masallacin Shiraz a kudu maso yammacin kasar. Harin na ranar Laraba a yayin sa mutum sha biyar suka rasa rayukansu a cewar hukumomin Iran. a cikin sakon ta'aziyya bayan harin shugaban kasar ibrahim ra'isi ya umarci jami'an tsaro da su gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu a wannan ɗanyen aikin tare da mayar da martani mai tsanani tuni ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kai harin bindigar wanda ta ce wani mambance ne ya kai Iran ta sanar da gagaba takunkumi kan wasu cibiyoyi da ɗaiɗaikun mutane da kuma wasu kafofin yada labaran kasashen yamma a matsayin mai da martani kan takunkumin da kasashen yamman suka kagaba mata bisa zargin murƙushe masu zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar matashiyar nan Masa Amini. Daga cikin su har da kafar yada labaran Faransa RFI da kuma DW sashen Faransanci sai kuma wasu jami'an siyasar kasashen Turai da kuma na Faransa waɗanda Iran ɗin ke zargi da ta'addanci da ingiza masu bore a ƙasar. matakin ya shafi hana biza ga mutanen da rike dukiyarsu da kuma kaddarorinsu a kasar ta iran kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sanar ranar laraba to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa voh shugaban kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas a wannan karo kana kuma shugaban gina bisau umaru sisoko embalo ya gana da takwaransa na ukraine volodymyr zelensky a birnin kyiv ziyarar tasa a ukraine na zuwa ne bayan wacce ya kai rasha inda ya gana da shugaba vladimir putin a moscow shugaban ecowas na wannan karo ya bayyana a ranar laraba cewa afirka a take shiga tsakanin rasha da kuma ukraine mr embalo ya ce yana dauke da sakon nuna damuwa na afirka game da rikicin da ke faruwa a yankin a nasa bangare shugaban kasar ta ukraine volodymyr zelensky ya gode wa kasashen nahiyar ta afirka da suka yi tir da mamayar da rasha ta yi wa kasarsa a babban taron majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan wata sojojin isra'ila sun kaddamar da hari da makami mai linzami kan wasu wurare da ke kusa da birnin damascus na kasar syria wanda shine karo na uku a cikin mako guda kafofin yada labarai daga syria sun ce isra'ila ta kai harin ne daga wasu yankunan falastinawa da ta mamaye da misalin karfe biyu da rabi na daren alhamis sojojin saman syria sun gaggabo mafi yawan makaman masu linzami na isra'ila a cewar rahoton harin ya karar cewa bai haifar da asarar rai ba amma ya yi hasarar dukiya harin da ya biyo bayan harin da aka kai a ranar litinin din ta gabata inda aka kai hari kan sansanonin soji da ke wajen birnin damascus wanda ya raunata wani sojan siriya tare da lalata dukiya ƙungiyar tarar afirka au ta ce tana goyon bayan tattaunawar zaman lafiya da ake don kawo ƙarshen rikicin arewacin habasha a afirka ta kudu kungiyar ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa matakin wani bangare ne na shirin agazawa sassan da ke rikici da juna a arewacin habasha don ganin alalibo mafitar siyasa ga rikicin da ke faruwa a yankin tigray na kasar ta habasha babban wakilin au mai kula da yankin kahon afirka kana tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo da tsohon shugaban kasar kenya uhuru kenyatta da kuma tsohuwar mataimakiyar shugabar afirka ta kudu ne suka wato suka shirya tattaunawar shugaban hukumar gudanarwar ta au musa faki muhammad ya bayyana cewa ya samu kwarin gwiwa kan yadda sassan biyu suka fara nuna anniyar tabbatar da zaman lafiya da ma neman dawwammamen sulhu na siyasa a rikicin bisa la'akari da muradun kasar a watan Ogista ne ya sake barkewa inda gwamnatin Habasha ke zargin kungiyar ta TPLF da sake tayar da fada lamarin da ya kawo tsaiko ga kokarin kai kayakin agaji zuwa sassan arewacin kasar. To jama'a iya labaran duniyar kenan. Tumarilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota ta shirye-shirye inda kuma za mu wa da shirin nan namu leƙa Iran. Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shin wanda cin sa mai kawo muku mun bayanai game tarihin mai wurare da na al'adu masu dan tarihi da kuma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu shara zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu kasance tare da mu kuma za su daɗin shirin. To madalla yanzu kuma shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai bayani ne game da tsibirin Kesh da ke nan kasar Iran. Tsibirin Kesh yana ɗaya daga cikin tsibirai mafi girma a yankin tekun fasha da ke da albarkacin cikin ruwa masu yawa da ke ɗaukar hankalin masu zuwa yawon buɗe ido. Tsibirin Kesh yana mashigar Hormuz ne wato kilomita 60 daga gefen tekun Oman. Tsibirin Kesh yana ɗauke da namun daji masu yawa da albarkacin ƙasa da yake ɓanta da su. wanda mafi yawancinsu an yi musu rajista a hukumar kula da al'adu da kayan tarihi ta masar Ɗinkin Duniya wato UNESCO. keshm shine tsiri mafi girma a yankin tekun Farisa yana da gandun daji da abubuwa daban-daban da yashin bakin teku mai kyau da ɗaukar hankali kuma yana da ƙauyuka kusan guda sittin da ke kewaye da tsibirin. Bisa bayanan da suka zo a cikin tarihin tsibirin cibiya ce ta kasuwanci da kuma fili da kuma kamun kifi da sauran harkokin tattalin arziki tattalin arziki ya ƙara ƙarfi sosai a wajen a zamanin dalemite da bayud inda jiragen ruwa suke zirga-zirga tsakanin tsibirin na kesh da china india da kuma nahiyar afirka saboda matsayin da tsibirin kesh yake da shi yana da matukar mahimmanci sosai ga sauran kasashen duniya babu shakka kasar portugal ta taba mamaye shi ta mulke shi na kusan shekaru 200 da suka gabata wannan yasa har yanzu yake da sauran alamun mulki na ƙasar Portugal inda wasu suna ma suna ɗauke da sunaye irin na Portugal. Abubuwan da ke ɗaukar hankali a tsibirin Keshm tsibiri ne mai cike da abubuwa na ɗabi'a masu yawa da ke ɗaukar hankalin masu sha'awar yawon buɗe ido kama daga tsibirai sabbi da ba a taɓa zuwa ba da dazuzzuka masu tsayi da manyan koguna masu zurfi da namun daji daban-daban da dai sauran abubuwa na al'adu da ke tsakani. daga cikin abubuwan da ke daukar hankali a tsibirin na shima akwai gandun daji na hara marine a matsayinsa na albarkatun bishiyar mangrove da yanayi mai kima da kogon harabas a matsayin wani abu mai kyau da ke wajen daga cikin wurare masu ɗaukar hankali a wajen akwai kwarin taurari ɗaya daga cikin wurin da ya fi zama na ɗabi'a da ke tsibirin kesh inda ya fita daban saboda kwari da yake da shi masu yawa a ciki har kwari da aka kirkiro shi a tsawon karnoni da gabata sai kuma kogon harbas tsohon ƙauyen harbas yana kan hanyar zuwa garin kesh da ke lardin hormuzgan shekar da ke kololuwar wannan ƙauyen yana nuna shaidar tarihi da ke bayyana guraben tsarin fasali na gine-gine a cikin duwatsu wasu sun yi amanna cewa wannan wurin wajen bautar anahita ne ubangijin ruwa kogon harbas da ke kudancin tsibirin kesh na ƙasar iran wanda ke haɗe da tekun farisa a wani ɓangaren na ɗabi'a ne wani ɓangaren kuma ƙirƙirewar ɗan adam ne kogon harbas mai ramuka masu ban mamaki yana ɗaya daga cikin abubuwa da ke ɗaukar hankali a tsibirin na kesh wanda ya ci gaba da wanzuwa tun a zamanin midiya daga nan kuma sai fadar portugal hakika akwai abubuwa dama da ya zarta kyawu na ɗabi'a tsibirin na kesh to anan ne batun portugal zai shigo akan hanyar turai da indiya akwai kasuwancin teku tsakanin ƙasar portugal da take son iko da wannan yankin ta gina katanga da fadodi da yawa a yankin wani kwamandan ƙasar portugal mai suna alfonso de alboki ya yi gini a tsibirin na kesh wanda ya kai faɗin mita murabba'in dubu biyu wanda ya kunshi hasumiyoyi masu tsawo wanda tsawonsu ya kai mita goma sha biyu katangar kuwa kaurinta ya kai mita uku da ɗigo biyar kuma ya kunshi majami'u da gidajen yari da sauran wasu gine-gine da suke wajen wannan katangar ko fada ana amfani da ita ne a matsayin babban rambun ajiye wasu muhimman kayan yaƙi da makamai waɗanda lokacin da suke cikin matsin lamba suna taimakawa sauran fadodin. Sarki Safawi da Sarki Abbas a shekarun 1629 zuwa 1571 sun kawo ƙarshen mamayar ƙasar Portugal bayan kwa shekaru 110 suna mulki. Yana da kyau ka kai ziyara zuwa wannan katangar ko kuma wannan fada kuma idan ka ziyarci tsibirin na Kesh. Ƙauyen Laft tashar jirgin ruwa ta Laft da ke tsibirin Kesh da ke kusa da dajin hara duk da yake cewa an fi sanin yaz a matsayin birnin hasumiyar iska wani tsohon tsari na gini ne da ake amfani da shi a ƙasar iran wajen samar da iska yanayin tsarin sararin samaniyar tashan ruwan ana musabaka a kanta ko ana rigegeniya a kai akwai rizabuwa ta tara ruwa da na tara abubuwan gargajiya na ƙasar iran wanda a yau al'ummomin da ke rayuwa a yankin suna amfani da shi. tuma masu saurare laifin daɗi karewa an ji masu iya magana ga shi lokacin da aka shirin ya kawo jiki amma tare ma shiri na gaba domin jin mu dauke da ƙarikin shirin amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai kada a shafa muna gayyatar kuma zuwa ga shafin na gizo to www.cb1.ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe Iraniyawa. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kun sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa domin nishaɗantarwa da kuma gamsuwa a yau ma muna ɗauki wata waƙar wannan waƙar da marigayi muhammad nuri ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita wanda zai zo muku daga nan rediyo voh hausa da ke kasan tv hausa da ke karkashin tv hausa ta hiran که پرسیدمت خواندمت بر ره گلف شاندمت آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت بردمت تا کهکشانهای عشق پرکشان تا بینشانهای عشق گفتمت افتاده در پای عشق زندگی trojoješ i boješ. رفتنت کی می شود باورم بوده ای چون تاج گل بر سرم تا ابد یاد تو را میبرم بردم هایش پرکشان هایش گفتم افتاده در پایش زندگی رویای زیبایش marigayi muhammad nuri ke naka saurara a cikin waƙarsa da ya gabatar mana mai taken taurari na musamman da fatan kun nishaɗantu kuma ta kayatar da ku kuma anan ne za mu jalin zamun shirin da yake lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar kuma za a yi ci gaba da biyar shirye-shiryenmu da muke watsa muku a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندم To masu mu da haka ne kuma kawo karshen jirin shirin namu amma kafin misalama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka shi. Iran ta bakin shugaban kasar Ibrahim Ra'isi ta ce ba makawa za ta mayar da martani kan harin da 'yan ta'adda suka kai kan masallacin Shiraz a kudu maso yammacin kasar. Harin na ranar Laraba a yayin sa mutum sha biyar suka rasa rayukansu a cewar hukumomin Iran. a cikin sakon ta'aziyya bayan harin shugaban kasar ibrahim ra'isi ya umarci jami'an tsaro da su gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu a wannan ɗanyen aikin tare da mayar da martani mai tsanani tuni ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kai harin bindigar wanda ta ce wani mambanta ne ya kai Iran na ta sanar da gagaba takunkumi kan wasu cibiyoyi da ɗaiɗaikun mutane da kuma wasu kafofin yada labaran kasashen yamma a matsayin mai da martani kan takunkumin da kasashen yamma suka kagaba mata bisa zargin murkushe masu zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar matashiyar nan masa amini daga cikin su har da kafar yada labaran faransa rfi da kuma dw sashen faransanci sai kuma wasu jami'an siyasar kasashen turai da kuma na faransa waɗanda iran din ke zargi da ta'addanci da ingiza masu bore a kasar. matakin ya shafi hana biza ga mutanen da rike dukiyarsu da kuma kaddarorinsu a kasar ta iran kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sanar ranar laraba to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa voh shugaban kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas a wannan karo kana kuma shugaban gina bisau umaru sisoko embalo ya gana da takwaransa na ukraine volodymyr zelensky a birnin kyiv ziyarar tasa a ukraine na zuwa ne bayan wacce ya kai rasha inda ya gana da shugaba vladimir putin a moscow shugaban ecowas na wannan karo ya bayyana a ranar laraba cewa afirka a shirye take shiga tsakanin rasha da kuma ukraine mr embalo ya ce yana dauke da sakon nuna damuwa na afirka game da rikicin da ke faruwa a yankin to ina ga kuma da wannan neman muka karshen gaba ɗan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da yammaci idan an sake lalbomu da misalin karfe bakwai da rabi agogon najeriya nijar kamar har ma da chadi kafin nan ni hassan barka agaris da na kasance da ku a daidai wani lokaci ke cewa mu yi ni lafiya you